إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنفرون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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallacin na sahabbai a cikin wannan shiyar ta nasarawa birnin kabi kwatar kebin najeriya domin mu bitan alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na goma sha ɗaya ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da da bakwai, wanda ya yi daidai da yammacin Ishirin da takwas ga watan biyu miladiya 2026 insha Allah za mu dosa na karatunmu na yau akan najiya jiya mu yi karatu a suratul hudu inda Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu umurce umurce cikin su akwai umurta ta da lazimtar sallah hakki yi ne da yankunan dare saboda sallah tana kunshe da alkhairi mai yawa tana gyara zuciya tana wanke jiki daga barin zunubai shi na ce ina hasana ta kyawawan ayyuka su salloli su azumi su sadaka su umarni da abin da aka sani na shari'a yanzu hibilar a su kan tafiyar da munanan zunubai Allah ce zalika zikira wannan tunatarwa ce daga Allah madaukakin sarki da zaki na gaba su tunawa sai Allah ya sake ce ma annabi wasbir fa inna Allah wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin na'am yace wasbir kai hakuri kuma alama talqa min al makari akan abin da kake haduwa da shi na abubuwan da ke banna rai wa min adal mushriki kuma daga abin da kake haduwa da shi na cutarwa mushrikai fa inna Allah lalle Allah ma Allah yana tare da kai wa huwa la yudhi'u thawabal muslimin bayan tozarta wala kantar da lada wadanda masu kyautata. masu kyautata akida da ibada da mu'amala Allah baya bari su wala don mutumin da bai ta kusa da akida sai tauhidi ne na tsayayye da cikin zuciya kai. yana bayyana cikin ibadoji ne bai bauta ma Allah da komai sai da abin da Allah ya shar'anta yana bayyana cikin mu'amala sai da mutane to hakika Allah ya yi mai alkawari ba ya dogata nan duniya ba ne gobe lahira wannan ya gaskata magana su Hassanul basari da ce man kana yu'minu billah man kala ana mu'minun la nusaddiquhu hatta hu amaluhu don mutumin da ke imani gare ni ya ce wallahi ba mu gaskata shi sai ayyukan da muke kallo in suka yi kyawo ya tsaye da sallah ya tsaye da kyawawan ayyuka mu'amaloli ya ce sannan mu gaskata shi tauhidi ba ya tafi a cikin kadai da aka umarci manzo Allah da kama? sai aka umarci shi da tsaye da sallah kuma sai aka umarci shi da haƙuri kenan ya nuna tauhidi ba ya tafi a ga nai? ba shi tsaye shi na mai risala ke wa illa ya kamalu ƙaunin imani illa bil amal maganar na yi imani da Allah ba ta cika ta mai da mutum mutumin kirki sai ya yi aiki da shari'ar da Allah ya aiko manzon shi da isa cikinsu akwai tsaron salloni, sallah tana daga cikin abin da Allah ya ce inna hala kabiratun illa alal khashi'in yake wuya gare ta saboda yau da gobe da a gare ta akwai ta yi. lokacin bai da abinci akwai ta dare lokacin hutawa in imani bai cika injin mutum ba wallahi bai ba sallah hakokan in ku kaga mutum ya ya tsare sallah yana zuwa sallah asubahi cikin jami'i yanzu Allah ya ce fashi hadu lahu bil imani ku shirbi mai imani ya ce bashiril masha'ina fi zulamin layli bi nurin tami yawmal qiyamah yi bushara ga masu taya cikin don dare zuwa sallah zuwa sallar isha'i ko sallar jam'i ta asubahi sai kai musu bishara suna da haske cikakke gobe kiyama sannan shi na aka gwada muna an yi da laudama mai tsanani aka dawo aka ce annabi ya ƙara kaimi ya kwashe wurin nan na tauhidi ya haɗa shi da salloli ya haɗa shi da haƙuri akan musulmin su kan iya biyo baya don wai kana na Allah duka ba a ce ayi malamuri ba ka samu jarrabawa ba sai sa Allah ya ce mai fasbir kai haƙuri ya Muhammad bisa ga abubuwan da kake bi fa inna allaha ma'aka allah na tare da kai wa huwa la yudiru sawabal muttaqin bai falakantar da ladan da masu kyautatawa sai Allah ya kira su da magana bai cewa falaula kana falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila na'am إلا قليلا ممن أنجينا منهم نعم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وبنجي ما لو كنت فلو لا كان من القرون من قبل يسا بأسامو بدك تكين الأمومين دا أرنلوكا تكباشيكو بأسامو أولو بقية ba samu wasu mutane ya wata ragowa ta mutane ba yanhauna anil fasadi waɗanda ke tsaye su yi hani daga ashafil arbi a cikin kasa misa ba a samu ba rashin samu na shi halakar da adawa ba su hana laifi haka ya shi na halakar da a ba su hana laifi ba an hana su ɗanyi su suka ce waɗa da mai tunawa shi ne aka ce wannan rashin wannan abin shi ya kawo musu matsala yasa ba a samu jama'atun aka yaron zaɓaɓɓu yanhauna al-asharara suna hana ashararun mutane anil isadi game da yin bandatul ardi a cikin kasa Allah ya ce ba a samu mu jika suka halaka illa qalilan mimman anjayna Kai kadan daga cikin wannan muka ce da haka ce istisna'u munkadirun ay lakin qalilan minhum na'u Kai dai kadan daga cikin al'ummomi da suka gabata su kan sun yi hani na hawanin fasada sun yi hani daga ayyukan da a cikin kasa kuma fana jau kuma sai suka cera kenan al'ada Allah ce gyara haka in an za a gyara kuma duka gamewa haka halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi da Imam Muslim ya ruwaito yana nuna ya da salihin yace duniya haka take kamar mutane suka shiga jirganya mai dago uku waɗanga sama ko kuma mai dago biyu waɗanga sama waɗanga da ƙasa waɗanda da ake cikin ta ƙasa ya ce in ba su tsinkan ba gaɓa gulbi saboda suna da ciki waɗanda na sama su yan bakin gaɓa ya ce in suka ce suka ji kishirwa ba su gani ruwa suka ce bari mu ɗan hukke nan kusa gare mu mu ɗan ɗibi ruwa mu sha idan na sama din nan ba su kama hannun suka hana musu suka miko musu ruwan suka sha ba in suka fashe jirgin yana za su cika da ruwa da su da na sama duk sai a taru a halaka amma idan na sama suka ce kun mutu wallaka su halaka mu kuma mu kan hato muku ruwa mu da aku ta gare su to duka sai a sa sai a tattara a tsira haka manzo Allah ya sifanta zamantakewar duniya in aka samu ga masu sabo kuma sauran mutane suka ce ba ruwanmu to shi kenan rashin hannun nan daga sabon nan zai ta duk su ga mai ai musu azaba سين الله يكي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نعم واعلموا أن الله شديد العقاب الأرض الله يتي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم كجي تورن فتنة da za ta zo in ka taho ba ta shafa da ta jawo su ka tusibu saliha wa salihu in ba za ta gani wanda na kwarai da wanda ba na kwarai ba shine Allah ya ce in ta zo sai ka gani masu sabo da ba amma waɗanda sharin sabon bai kama yana da yawa in aka sauye su ne da kan kasuwa ba a yi musu wa'azi ba in fari ya taho zai shafi gona har da waɗanda ba su sana'a sai da haishi haka ne in riba sai yawa in bala'o'in suka to ba ta banta ga 'yan kasuwa kadai in can in ce rashin wai da in bala'o'i da suka so su game kasa ta hanyar rashin tsaro da rashin adalci sai ya shafi kowa da kowa shi yasa ake son a samu masu yin tsaye cikin garuruwa su hana a saboda in ba hana ba in ba ya su gamewa ya su wannan ayar tana gwada muna da ya aka yi a samu hudu ba iya yan raguwar mutane masu kokarin su su dauki hankurin dauniyar da a ciki da laifin fuka da zargi da reni wayo da za a ci gaba da musulun ka hana a sha saboda su kira tare dama ka'ida ce marar aminkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisani wa in lam yastadi bi wa zalika a hana da hannun sarakuna in ko da jagoro in ba su hana ba Allah bai gwada musu laihi abin kyama ba ne hakidar su ko imani ko addini su bai yi kauri ba har su gane cewa sabo cikin ƙasa shi a to waɗanda sun ka gane malum ma in suka ga ana laihi su yi musu tambihi su faɗakar da su su ko in ba su gane ba muminan da suka ga an yi to su ɓangaren su an saba ba da amma yi ana annashawa da sabo to yanzu ana ɗauka action game da ha ai annashawa da saba ma Allah cikin ƙasa Allah to yanzu na yana ɗauka mataki na shi na kai ina Allah ce wallahi ku ta saka zan da aikata zunubin da iya taho zai gani wanda yake na gari na gani da wanda ba na gani ba zani Allah mai hukuba ne mai tsanani don haka nan ubangiji madaukin sarki ya faɗakar da al'umma gata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hali akai daga asha la ta'murun bil ma'ruf wa la tanhawun 'anil munkari aw la yushikan an yab'atha Allahu alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lahu yace wallahi za ku rinka umarni da abin da aka sani na shari'a ku hana asha ko kuma wallahi Allah ya kawo hukuma ku roki Allah sai kun gaji yayi muku kunnen uwan shegu ya kyale ba ya mai hankali da addu'o'i don haka hakke ne da Allah ya ɗora muna ya haɗa mu tare kada ka ce kirkin kada yadda mai ka ba ruwanka a'a ka damu da rashin kirkin mai kirki kai abin da Allah ya ɗora maka dangane da shi a bayyana shi sabo in ana bayyana ba daidai na ba hayyan koma ana yi rai koyi to Allah bai zani azaba a kai Allah ya taimake mu to shine aka ce illa kalilan fashe kadan mimman an jena daga wanda muka tsiratar da su su kan lalle sun hana kuma sun tsira haka ce wa fil ayati fil ayati wannan laula cikin wannan ayatin ta kabiri don kwadaitarwa wato sahibaha ma'anar ta'assufu da bar damuwa kamar yadda Allah ya faɗa suratul yasin yace wal garadu abin nuhi dai da aya ala tilka al'umam wala bakin ciki aka al'ummomin da sun yi sun taru gudan shirki da wadata da ɗaukaka da ƙarfin jiki amma duka suka waye gari har ka Allah ya tabban zagare su waɗannan al'ummomin da suke lamta hatadi ba su shiryu ba ka ƙaumi nuhi kamar mutanen nuhu wa adin da adawa wa samuda wa man takaddama zikiru da waɗanda ambaton su yanka ba kamar dai ana gwada bakin ciki a rayuwar zamun nan su zamun nan banza ne ba su yi aikin alkhairi ba yawan su bai fa'ida ba shine Allah ya ce wata ba allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci suka bi abinda aka nimtar da su da shi ai suka bi ma'utul kufi ai wata ba ulaika zalamat shahawatun suka bi sha'awowin su wa ma nu'imu bihi da abin da aka yi musu ni'ima da shi min al-ishtigali bil mali wanda suka dora shagaltar su da tara dukiyoyin su wallan zati da jin daɗi da dukiyoyin su wa asaruha suka hihita tara dukiya da jin dadin ta alal akhirati sa ga lahira Allah ce sai wannan ya zama sanadiya wa kanu mujrim da suka kasance masu laifi ai wa kanu qauman musirrin ala al-ijram sai suka kasance masu dogewa akan laifuka Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka li yuhlika al-qura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangiji ke ce subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka li yuhlika al-qura ubangiji ka bai kasance yana halaka yana halaka da wata alƙarya ai ma jarat hadatu Allah ta'ala al'ada Allah ba su gudana ba can inda an ka fito an yi hulika ko an yi hulika alƙura zulmin ya halakar da wata alƙarya akan zalunci wa ahluha muslihuna alhali mutane suna masu kyautuka aqida da ibada da mu'amala suna gyarawa cikin ayyukansu ba al'ada Allah bane ba a taɓa yi li'annahu ta'ala munazzahu an zulmi saboda Allah tsarkakakke ne da bai zalunci bayi wa inna ma yuhlikuhum bi kufrihim Allah yana halakar da mutane da kafircin su wa mahafihin da sabon su don haka kenan kullum ana gwada mu na ƙarshen surutu hud ka'idar Allah a tsare amru bil ma'ruf da hana yi alimin ka jagorori su yi adalci su yi jinkai yan kasuwa su yi gaskiya ma'aikata ma su tsare gaskiya malamai su yi karantarwa kowaye su tarbiyya yara ƙanana kamin su ta zuwa manyan makarantun ne in aka haɗa ƙarfi kowa bai bari janibi sai samu matsala ba su al'umma ba ta lalacewa in ko ba ta lalacewa ba ta samun jarrabawa al'adu Shi shine Allah madaukakin sarki bai wa wata yake ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة وحم ربك حتى ولذلك خلقهم نعم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ومن يلتي وأتولو شعر ربك دعو من كراسو laji ala nasa kullahum na da ya sanya mutane dukkan su ayi gari mu'mini muhtadi da shirayu ala millati islami ta hanyar musulunci walakin lahu ya yaf'al zalika bi kitabih sai dai bai yi haka ba saboda wata hikima saboda adalar shi ta bayyana don haka Allah ya ce hikima ce tafsa ba haɗe mutane suka zama dukkan su shiryayyu ba da mashi'ar Allah ta so haka ba sun zama shiryayyu to amma saboda wata hikima ta Allah ne yana fiye bayyanar da adalcinta da cikar kudurarta sai ya shirya wasu ya fatar da wasu ya bar wasu fatattu don haka Allah ya ce wa la yazalu ba za su kushe ba su mutane mukhtalifi da suna waɗanda suka saba ma juna illa man rahima rabbuka sai waɗanda ubangiji ya yi musu jinkai ta gare su ai wala ya zalo na mukhtalifi da ala adayani shakka mutane ba su mushewa suna kan sabani kan addinai daban-daban wa milal mutahaddidatin ma bayna yahudiyyin wa nasrani wa majusiyyin tsakanin da yahude da ba majuse da nasara illa na san hadahumullahu kai waɗanda mutanen da suke Allah ya jiyar da su min fadlihi daga kyautarsa suka zama musulmi hum ahalul haqqi su za ku zama mutanen gaskiya shine addinin musulunci Allah ya ce wani zane ta zalika salakahum akan wannan sabon ya halice ai lamu aka ce an Allahu lamul aqiba Allah ya halice su don ya zama aqiba su karshen su litakuna al-aqibatu islamun ma na shaqi wa sa'id domin ƙarshen su bayyana tsakanin wanda yake mai arziki da wanda yake tababbe tsakanin ɗan aljanna da ɗan wuta don haka wannan saɓanin kaddara Allah ce kenan wanda bai ci ba Allah ya shi musulmi ya yi mai nima babba ya kamata ya gode ma Allah ya don dore ga musulunci nan kuma ya yi tsakani da Allah ba da munafunci ba saboda ni saboda kowa ya sun ya zai ya dauki abin da Allah amma wanda Allah bai ci su sai ya dauki jabu ya dauki lala haka zai ta wahala da shi kuma shi zai ta wahala ma ku kalli yadda kiristoci suke addinin su wahala hidima mai yawa da kokari mai yawa da sadaukar da kai amma duk da haka nan na amilatun nasu ba haka su ma yahudawa yadda suke kokarin su filin din duniya gaba daya suna da wayon da suka iya control remote na gudanar da duniya ya zama su amma Allah bai musu rabon su gane su bauta ma Allah su kira gobe kiyama don haka kai da Allah ya yi marabo ka zama musulmi da Allah ya kamata kai musulunci da kanka yi jabbin musulunci ka zo da shi bai yi amfani ba a yi musulunci na gaskiya kadai ta Allah ka agama shi da kowa a yi ibada shirantacciya a yi mu'amala kyautatacciya tsakanin ka da waɗanda aka yi ku tare da su so da yawa mutum yana tauhidi yana sallah amma rashin kyakkyawan mu'amala ya kai shi ta gobe kiyama kamar yadda hadisi abu huraira ya faɗa ya za Allah ya ce a na malmu mufallatu min ummati kun ta wanda ayi ne wanda aka wawo shi kayan sa aka yi mai tasmiki cikin ba ta suka ce mallajin la wala suka ce wanda bai da kuɗi bai da haja yace a'a al-mufallatu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa sawmi yace wanda abba fallatashe shine zai zo da salloli da azumi da zakka da hajji yace amma kai ya lokacin da yana da duniya faqad shatama hadha wa kadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha yace fa yu'da hadha min hasanati wa hadha min hasanati hatta idza fasfani hasanatu duriha alaihi min qadaya thumma duriha fil nar sai ai sauki waɗannan da yallon da a dauki salloli ne na azumi ladadakin salloli da azumi ne da salakun ne do a rarraba musu aka ya lunde su ne mai sallah na amma bai bai kamun kai game da yaudara ana sallah ka zai to da katon kafa ne masallaci rajin ba da katon ya riga kai mai kwado abin afka tara amma wallahi a za shi kayan al'umma ka zuwa da za a yi zai zo ranar tashi alkiyama sallar nan tana nan daram sai a ɗauki ladar da kinta a biya a biya gara ma haƙoƙan can da ya taɓa su a lokacin da yana yi don haka a haɗa aƙida da ibada shir'antacciya da kuma mu'amala kyautacciya Allah ya taimake ni shi Allah ya ce wani zalika A akan wannan sabani Allah ya halice su a samu fariqun fil jannati wa fi fis ya yace wata tambat kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka kai mai wa'azi ko mai saurayin wa'azi ta cika cewa mai la'am la'am na jahannama lalle ne wallahi zan cika jahannama minan minan jinnati daga cikin aljannu wannan da mutane ajma'i na baki daya ai tamma amrullahi wa nafada qada'u hukuncin su kuma ya zartu an yam a jahannam min al jinni wal insi min al kafarati min fajarati jaan yam fi hada wala nam bangaru re ci ta jahannam da ci ci wal jumlatu mutadamminatun ma'ana al qasami wa li za ji abillahi la am la anna ci wal jumla ta kun ci ma'ana ranzuwa wa ka annahu kala kamar da Allah ya ci wallahi la am la jahannama min atba'i bil wallahi kallahi sai na ci ta nama daga mabiya ibilisa min al-insi wal jinni daga cikin mutane da aljanna to Allah ya rantsa zafi ne waka ya hanawa don haka abin da babban kokarin da mutum kada ya yarda ya zama cikin mabiya iblisa kada ya bi hanya ta yi gehen akida kada ya bi hanya ta yi gehen ibada kada ya bi hanya ta yi gehen mu'amala hakuri akai mai son gobe shi ka gyara hanya a ko ba haka hakuri za a yi kowa na son jin daɗi kuma kowa na jin wuya amma tsoron babban wuyar can ita ta kasa mutum ya sannan yana kan kasuwa ya dan cece rayuwa ta cikin kasuwanci duk da manzo Allah ya ce kullu nafin ya gadu fa ba'i'un nafsa kowa jiji ya kai kai kasuwa sai ya kai rayuwa ta ya kasa kasuwa cikin su akwai mai sai sheta gaban ga yayi abin da ba daidai ba kuma bai gane ko ba cikin gaban ga ya sai sheta akwai mai ce ta da wata yan riba ta dukiya ya dawo da dukiya amma ya yi asarar rayuwa sai ta gobe shi ne faba'in nafsa kowanne zai yi jini zai kasa rayuwa da kasuwa don haka in ka tahi da tahi duba bangaren Allah na ta kasa rayuwarka ko ko bangaren Iblis na kai ta ka tsantsan saboda Iblis sai ya zo rahira ya maka hudubar da ba ta da amfani hudubar da zai muku cewa wallahi ni ban samu ma ana bi musrik wa ma an antum bi musrikiya inni kafartu bima asharaktu muni min kan Allah sai ce inna zalimina lahu azabun alim alim to Allah ya ku da shi duka yau ban na dauko muku ruwa to kowa ya tsara kada bane ya dauko mai ruwa kun gane sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullan naqussu alayka min an أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نعم وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله يتشوى كلا dukkan waɗannan abubuwa ai kullu hadhihi al-akhbari duk waɗannan labarun da kaji Allah allati qasasnaha alayka an labar ta maka ya Muhammad ya kai Muhammad min akhbari rusul sabiqin na labarun annabawan su gabata na qussu alayka muna ta maka ne min anba'i rusul labarun manzanni muna karanta maka ma nusabbitu bihi fa'ada abinda muke dar da zuciyarka da shi kai istiqama ya a karanta mutum labarin annabawa ya ishe shi saboda ya san labari ne na gaskiya ya sun tsaya ma gaskiya sun daure Allah ya taimake su ya ji kafirai sun ki gaskiya sun yi annashawa sun ji daɗi ƙarfi sun je sun halaka mai rabo abin da aka faɗa mai na annabawa kara da su gari gaskiya sai ya ishe shi ga shi ma bari ya daure ko da Allah zai kai shi ga gaci shine Allah ya ce annabi mun yi wannan don mu tabbatar da zuciyarka ala ada'i risalati bisa ga bayar da sakon nan da Allah ya aike ka da shi ko sada mai yin kan ba kuma zuciyarka ta natsu cewa Allah bai so zaka da suka bi shi da da yakuna laka bimman mada min ikwanika al na uswa domin ka samu abin kwaikwayo ga manzannin da suka gabace ka tasbiru kama sabaru kai ma Muhammadu kai haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri suka kai da nasara Allah yake kuma ka sani wa ja'aka wallahi ya zo maka fi hadhihi al-akhbari aidan ya zo maka cikin wannan labarun na annaba allati qad Allahu alayka annaba ul yaqini labarin da tabban babu kariya cikin sai Allah ya faɗi magana ce kakka mai yin gireti kakkai ko kanto magana ce kadai ta gaskiya hadisi ana iya samu maudu'in da mawqufi da Mu'udal, da minana amma ita magana Allah Qur'ani magana ya ke take ta babu wanda an bai rauni cikin ta babu wanda an kariya shine Allah ya ce wallahi cikin abin da muka labarta maka labari ya zo maka al-yaqini na gaskiya shine ne ce kan aka wa aka fi hadhihi gaskiya ta zo maka wa mawizatu sannan kuma an zo da wa'azu wa cewa cikin Qur'ani wa zikira da suna tarwani ne ne ga wasu mu'minai za وجاءك في هذه الأخبار أيضا ما فيه إذة abin da Adawa abin cikin ibratun da abin lura da mutadiri na gama su lura kwajiwa da aka wa mutane annabi lutu bai yarda yi ne waje sai dai in bai da rabu kwaji abin da bala'in da aka yi musu kwaji abin da aka wa mutane maryam ba ya tauri su ke bi saboda ya tabbata kul ba daɗe wannan abin sai ya kai shiga kunya tun nan duniya ta yi wa bilahira to shi ne aka ce da wa'azi an zo ga wa'azi mai lurarwa ga duk wanda hannunka mai sanda mai kyau da Allah ya game da abin da samu waɗanda mutane Allah ya ce wa zikira da tunatarwa lil mu'mini da mu'minai aka ce wa khassal mu'minina bil zikri Allah ya kebance mu'minai da ambato anan ce abin don ya zama gargadi da wa'azi ga mu'minai lin fita'ihim bil mawa'idil qur'ani saboda su ka amfani da cikin qur'ani mummine su ka hanwa daga hane hane Allah su ka dabba ka umurce umurce Allah Allah ya ce a gaba wa kullin ladina la yu'minu wa kullin ladina la yu'minu na'malu ala makanatikum inna amilun ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kulli imadu kace ku je ku yi aiki kullun ladina la yu'minu wa kullun ladina la yu'minu ka ce waɗanda ba su imani da Allah ba ai imalu ala darika ku je ku yi aiki bisa ga hanya ku karka gaskiya wa min hajikum da kuma tsarin rayuwar inna amiluna ala darikatina mu ma za mu je mu yi aiki bisa ga hanyar mu min hajina da kuma tafarkin mu goda da mu wa huwa amrun wa ma'anahu at-tahdid wal wajib murni ne akai amma ana ce mai amru at-tahdid umarni na tsoratarwa akwai amur ta ha hatu burhana ku kun sadi ku kawo zuwa ka iya kawo mu Allah wani dalili babu amur ta ajiyar shi kuma wanda amur ta hadigin malumin balaga sun karkata shi wajen kusan kashi bakwai umarni ana yi amma kowane da wajen akwai amru ibaha akwai amru mushawara akwai amru hakiki kowane da wajen wajeninsa ne aka ce fanki kuma na bala kuma na ta amur ibahatin ba dole na sai ka aure mace ba amma ana gwada maka an ga umarni an halatta maka aure mace hudu in tana so amma in aka ce ki imalu ma ci sun ta amalu na basir ku je ku aikata ajiyar ka to Allah na gani gani nan na Allah zai hukunta ya muku hukunci so tsoratarwa na an kai to shine nan da aka ce ku je ku yi aiki bisa ga hanyar ku mummuna ina amilu na muma masu aiki ne wanta biru sannan ku jira wanta biru in namun Allah ya ce wanta biru ku jira a in ta biru ma ya hillu dina ina mun ta ma ya hillu bikun yin al'azari ku jira abin ku gani kuna gani kuna jiran musibu kullum mutumin da bai da imani roƙo ya kai Allah ya kawo mu mumini ko masu aiki da shari'a Allah ya kawo musu da kushi da matsala hmm. in mota sun ka kun hauza kuna wasa ce Allah ya sa su mutu can duk kowa ya huta abin nan da suka wani na cewa abu ka za haram abu ka za bidiya ya kai ma wanda bai bisa ga shari'a ko ina don haka sun ya kai Allah ya sa ka su dawo ma a da ai bid'a sai an gaji ba mai hanawa gani ya kai kamar wata sa'a ta hmm. sa'a banza ta ko an barka kana laifi ka gana gani kamar ka ci nasara ka ci nasara ba nasara ta ci Allah ya sani to shine Allah ya ce aka yi umarni amma na irin da saurakarwa da narko walillahi gaibul samawati ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه نعم وما ربك بغافل عما تعملون الله يرفع سورة ولله غيب السماوات والأرض ilmu ma gaba wa kafiya fihi ma duk sani abin da ya koyo a cikin sammai guda bakwai da bayi ba su sani ba Allah yana sane da abin da duk a cikin sammai guda ba da sassai ko mina na Allah ya sani kana iya gano wannan in ka koma can kusan ko suratul yunus inda Allah yake cewa ma tasulu min warakatin hmm. إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا نعم إلا في كتاب مبين. ما غاب shi ne Allah ya ce sani abin da aka cikin sammai guda sai da ƙasa yana Allah ko mina na a cikin sama da ƙasa Allah ya sani kahin wato ilmi Allah kahin ilmi Allah ya yana akan abuwa kahin ya halice su ilmul gaibi qabla al a gabanin hadisi tali ya alamu ma ma ya kalu ya san abin da ya halice da ya halice su kuma ya san abin da ya halice ba wanda ke fakuwa daga bari gani ko sani to shi ne Allah ya ce shi abin da a cikin sammai kanin ya ke banta ga Allah shi kadai wani lahi gaibu samawa ta ko hmm. duk abin da a cikin sama Allah ya ce Allah shi adda sani ta komina da kuma abin da a cikin kasa ya ce sannan mi wa ilaihi yarji'ul amru kullu yace al'amari gaba ɗayan ta da Allah yake komawa kaga can ya faɗi wato hadda itaciya san samun ike da zai fado saboda bugawa iska ya fadi ko su fado su dubu ko su ɗari biyar ko su dubu goma Allah ya ce babu wata sansamin itaciya guda da zai fado illa ya alamu a face yana gani da faduwar sansamin na ya san za ta fado kuma in ta fado kuma ya san inda take inda ta fadi ya alamu na tsawana jumlatan wata filan Allah ya san ta talikai haɗe kuma ya san surar kwarin da nan ya san ko ƙwara da wace kuma ko shi ƙwara ya san inda kai ina ga kai ba abin da zai huku daga Allah ina fatar an gane don haka wannan aya tana karantar da mu cewa mutum ya shiga sauna saboda babu inda zai zo cikin sama da ƙasa inda Allah bai gani ne ya kewaye shi da kudura yana da iko cikakke a kansa duk inda yake in ka ga komai bai same ka ba ba mu ka ne wallahi in ka ga wani abu ya same ka wallahi ba kokarin bai dakka bane haka Allah ya rubuto ka yana aukuwa ga hannu amma ba kokarin bi dakka ba to shine yace kullu zalika bi yadihi wa bi ilmihi dukkan abin da cikin sa mai guda bakwai da kasai ga hannun Allah yake wa bi ilmihi kuma yana kan sanin sa wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma zuwa gare shi za a mai da al'amura ay ilayhi yuraddu amru kulli shay'in zuwa ga Allah za a mai da al'amarin kowanne irin abu fa yantajimu mimman asa sai Allah shi ukubar ramuwa ga wanda ya saba mashi wa mana man ada'a kuma ya ba da lada ga mutumin da yayi da'a haka ce wa fihi cikin wannan rufe wannan sura da wannan aya mai daraja akwai tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hankulan da annabi da kuce zuciyarsa wata hadidun lil kafir lil kufari kuma sannan salwa ce ya ga kafirai bil intiqami min ana wada musu ko shi Allah na iya azabar rabuwa kansu aka abinda suka yi laifuka Allah ya ce bisa ga haka fa abudhu ka bauta ma Allah shi kadai ai ubudu rabbaka wahdahu ka bauta ma Allah ka shi kadai wa fawwid ilayhi amraka ka karata ya al'amuran ka jinjin al'amuran ka zuwa gare wala ta ala ahadin zuwa kada ka dogara akan kowa wanda ba shi ba fa innahu kafin man tawakkala alayhi shi Allah mai wanda ya dogara gare shi ne Allah ke karshe wa ma rabbuka bi ghafilin bangijin ka bai kasance marafkani ba amma ta amalu daga abin da kuka aikata wa ku bayi la fa alayhi shay'un min amali ibadi duk wani abu mai iya koyuwa cikin ayyukan bayi bai koyuwa ga Allah wa yujazi kullam bi amali zai sakan kama kowane mutum da abin da ya aikata wannan shi ne ƙarshen suratul hud ta ƙare da bayananta masu nauyi masu kwaɗaitarwa masu tsoratarwa masu hangarsuwa Allah ubangiji ya ba mu ikon fahimta abin da sura take nufi game da mu ya ba mu ikon jin tsoro abin da ta tsoratar da mu ya ba mu ikon jin kwana abin ta kwaɗaitar da mu akan aikata shi kuma wanda muka fi ƙarshen ta Allah ya gwada mana ƙarshen wahalar mu ta duniya da zahira sai suratu yusufa makiya sai suratu yusuf sura annabi yusuf sura ta goma sha biyu an ɗauko daga suratul nas ya ce wa ayatuha ihda ashara wa ayatuha mi'a wa ihda asharata ayoyin ta ɗari da goma sha ɗaya ne suratu yusuf aka ce ihda suwarin makkiya tana ɗaya daga cikin surorin makka allati tanawala qisal anbiya'i wa ta kawo kisan annabawa وقد أفردت أفردت الحديث عن قصة النبي الله يوسف amma ita. ta tsaya da kistan ba annabi guda ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam bi yaquba da yaquba wa ma la taqu alaihi salamu min anwa'il bala'i da kuma abubuwan da haɗu da su na nau'ukan bala'o'i wa min durubil mihan wa shada'i da kuma abin da haɗu na nau'ukan jarrabo ba da kuma tsanance tsanance min ikwatihi abin da haɗu da shi ga yan uwansa tun gidansu wa min al'akari da kuma da abin da ya haɗu da shi ga wasu waɗanda ba yan uwan shi ba fi baiti azizi misira wato abin da ya haɗu da shi a gidan ministan masar wa fi sujin da abin da ya haɗu da shi a cikin kurkuku wa fi ta'amuran Miswati, hatta na jabun lahu min da kuma haƙin kan da mata suka yi mashi magana sai ya cikin gari ko ƙaƙa game da shi magana ɗaya kai. ya ce wannan abin wal maqsud biha kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam suratu yusuf aka sauke mai ita tasmiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam mimma marra alaihi min al-karbi wa shiddat don a hankurar da shi akan abin da ya biyo a kansa cikin rayuwa na bakin ciki da tsanani wa ma laqahu da abin da ya gamu da shi min azal qaribi wal ba'id abin da ya gamu da shi na tsananin wahalsuwar yan uwa ne da manisanta tun cikin gida manzo Allah aka ta haka yamin ubanai da yan uwa uwanai suka haɗa kai akan suka ce lalle ba su kai labari ana cikin hakan ga Allah ya jarrabe shi da wasu musibu wahalhalu to shi na aka ce wa suratul karima suran mai daraja uslubun hazzun karibun wani uslubi gare ta wanda a ci kadai cikin lafuzan wata abirun da kuma wani ma'azonin da kaka iya gane ana ana so a tausa zuciya wanda a cikin wahala wa fi ha a cikin kisoshin sa akwai wato abubuwa al-mumti'u akwai wani abu mai kawatarwa cikin bayanan da aka yi cikin ta tasrima annabi sariyana dan fil urud wannan abu yana gudana cikin rayuwa ya tausasa ta ya hankurar da ita irin yadda jini yake gudana a cikin jiyoyi aka ce nazalati suratul kalimatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da suratul hud sura mai daraja ta sauka kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan suratul hud ta sauka fi tilka fataratul alhajjatil hasiba cikin wani dan wani dan kwanukan da suke masu tsananin wahala ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haisu tawalatil shada'id wan nakabatu alaihi a lokacin da aka saukar da ita wahalhalu da musibu sun jeranta kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka bisa ga mu'minan da aka da shi wa bil aqasi ke bance inda musibar ta yawa ba da an faqada alaihi salatu wa salamu nasiri ita inda ya rasa masu taimakon sa guda biyu dawa dawa Khadija tar rasu Abu Talib ya rasu Abu Talib shi ka kare shi da su Abu abu abu ne sun taɓa cewa kiran muna ɗanka wallahi muna da magana mu ba mu taɓa yarda in kuɗi ya kaso a tara mu in kuma yara mata ya kaso a tara a tara mu auren da shi amma batu ya zauna bai da aiki da wata da mu wallahi ba su kaduwa an ka kira shi da kaji kaji abin da suka shi wallahi mina na wai ka bar aqidar ka ta ta Allah ya aka bauta mu gumakan gana mu ba su daraja yace wallahi lawa da ala yamin shamsan wa ala shimali kamaran lamma lamma taraktu hadhihi da'wa da sun taru sun dauko rana sun azamin ga hannu na dama suka dauko wata suka azamin ga hannu na na hagu wallahi bazan koma ba baba bazan koma ga wani baka akida shine fa suna kai kotun ni wannan matsalar wannan majalisin suratul sa'd an ka ce wanda alaƙa almala'u min kuma a nimshu وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم نعم إن هذا لشيء سمعنا بهذا سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إن هذا إلا اختلاق وأنا مجلس في سينا حفين أنا تشنو أبدا مثلا في إيكو شكرا في كيرو أبو سألي بيولا سكا جيجا تارو إذا بحثك في مقام بين الدنيا in ya sa shiga damuwa duk tijan ya ka ita ka ce mai wallahi ko ni bai samu kwantar da hankali ayyukan ta na alkhairi ba su hadu a kasar banza wallahi Allah bai taba kunya da irin irin ka ba ka ga in ya gida akwai mai nasar da shi ko ya yi a ce mutum ya zo gida wani ya cuta mai can an yi dambe ya kece mai riga ya tura yi magana ta ce oho kare da aka fashe hushi sai hawan jini eh Ni an ma ko lalle to kaga amma in ya taho gida sai ta hanku ta ce wallahi wani yawa da wani banza wani banza wani kuka gama kankan da shi sai da na albarka kai da Allah ya samu ruwa kai wanka ya mutum tuzuwa ne shi ko abu Talib shi ka tare da tijaku da sha wallahi ba wanda ya ishe ya ba wanda ya isa ya taɓa wallahi babu shi cikin cikin haka aka yi rayuwa sai dai sun karɓo shekara guda suka rasu to shi na shi na aka ce lokacin da an saukar mai ta lokacin da ya rasa masu taimakonsa guda biyu manyan mataimakansa zauji ɗahirul hanunu mata shi wanda take mai tausayi ne khadija wa ammuhu abu talib da amminsa abu talib allazi kana lahu khairu nasirin wanda yake shine mafi mafi alkhairin mataimaki gare shi wa khairu mu'inin kuma mafi alkhairin mataimaki wa bi wafatihima ishtadda al'aza wal bala'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan rasul su kai bala'i ya kai ko ina ga manzon Allah wa ala al-mu'minin da kuma su ma mu suka shiga cikin halin ka ga kai hatta urifa zalika al'amu bi amil husn sai da aka ce wani shekara shekara bakin ciki kun gane ko to cikin wannan halayyar ce Allah ya sauko mai da surat yusufa tasliyatan lahu wata khafifan li alami don a hankurar da shi kuma a sauƙaƙe mashi damuwar da yake ciki da zikirin kisatil mursalin da hanyar karanta mai kisan manzanni wa ka anna Allah ta'ala ya qulu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar dai annabin Allah ana ce mai la ta hazan ya Muhammadu wa la ta tafajja bi takdhibi qaumika kada kai bakin ciki akan karyatawa mutanenka wa wa iza'ahum zaka fa inna ba'da shiddati farajan ka sani bayan tsanani wallahi saudina na nan tsaye wa inna ba'da dhiki maharajan kuma salle bayan kunci akwai mahita unzur ila afika yusuf duba zuwa ga dan wanka yusuf wata ma'an ma hadatha lakum min sunufil balaya ka sa ido ka kwantar da hankali ka dubi irin abin da faru da na nau'ukan balawoyi da jarraba wa alwanu shada'i da nau'ukan ranar ciwon da ka bada da cututtuka wa ma'ana lahu min durubil mihani abin da ya same shi da abin da ya same shi na nau'ukan jarraba daban-daban mihi na haka mihinatun hasadin ikwani wati abu na farko hasad da yan uwa ne wa kaidin lahu da kaidin suka kulla mai su halakar da shi saboda su su danna gaban uban su wa mihinatun rami bil fil jubbi da jarraba jifa cikin rijiya wa mihinati ta'alluqi imra'atin aziz bihi da fitilar wato alakan soyayyar da matar minista ta alakanta wallahi tallahi ta ya biya mata bukatar saboda kyawun da Allah ya yace summa murawadatihi an nafsihi bi shatta turqil fitnat sannan bi kadda ta ci gaba da mai ta kowace hanya da sai ya biya mata bukata summa mihinati sijili sannan daga nan mujarraba zuwa kurkuku ba da zalika izi bayan yana gidan ɗaukuka sai ga shi kurkuku ɗari unzur ila ilai kaifa annahu lamma sabara ala al'aza lokacin da yayi hakuri akan waɗanda cututtuka cikin hanyar Allah wa sabara ala dur yayi hakuri akan cututtukan mutane na qalahu Allah min as-sijil tan wata rana sai gashi Allah ya kira to daga kurkuku ila al-qasari zuwa ga benin mulki Hmm. waje alahu azizan fi ardi misr sai Allah ya sanya shi madaukaki a cikin kasan masar wa mallakahu Allahu khaza'inha Allah ya mallaka mai gudanar da taskokin arzikin kasar kasan masar gaba dai fa kana sayyidal muta zama shine jagora abin biya bayan duka waɗancan jarrabu ba an ga an gane ko wal aziz al mukarrama ya zama darajar da ake girmamawa wa haka za a fa'alu bi auliyai Allah yana faɗa ma annabi haka za aikata ma masoyana wa man sabara ala bala'i da duk wanda ya hamuri akan cututtuka fala budda an ta ta'au an ta da nafsa ala tahammulil bala'i don haka ba makawa annabi muhammadu kai da biyan mabiyan ka ku shinke da rayuwar ku ta hanyar daukar waɗanga bala'o'i ikitida'an ka sabaqaka minal mursalina saboda kai kwaikwayi waɗanda suka gabace ka cikin manzanni shi na Allah yake cewa fasbir kama sabar ulul azmi na rusuli ko ba haka ba hmm. wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi gaitin mimma yamkurun to wannan shine abinda suwar Yusuf take dauke da shi an kawo ta don ta khaffafa ma manzo Allah musulmin da ya da shi ina fatar ubangiji Allah ya hangurar da mu da abinda muka jiya na abin da ya shafi annabawan Allah na wahalhalu in Allah yana iya tara mu annabi Muhammad duka waɗannan jiyoyi ya tara ma annabi su irin waɗanda bala'o'i ni zai sa ba zai same kan bala'i ba su ba su ko sabo amma kai da sabonka da komi ba a jarrabe ka da abin da aka sami su da shi ba don haka aka ce min yana daga cikin gwargwadon girman nimar da aka yi ma gwargwadon bala'o'i amma ba yi wannan sa'adu bin abi wa kati hadisi sai ya ce wato ashaddun nasi bala'an al'anbiya usman amsal fal amsal mafi tsananin wani bala'i duniya annabawa sannan wanda addinin sai yake mai karfi in kana da addini mai karfi Allah gungoda maka ya halaka saboda addini nan naka a karkare ka a yi maka upgrading a loda maka lada mai yawa saboda kalmar jiki gobe lahira Allah kada ka jarabe mu da abin da ba mu iya dauka kuma insha Allah munan za mu dakata sai gobe za mu shiga sura mun yi mukaddama abin da a cikinta na karantarwa gobe za mu shige ta karanta mu ji abinda Allah zai faɗa mu da cikin ta abinda ba karanto daidai Allah shi amfane mu da shi inda aka yi kuskure Allah shi ya yi mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wala Allah ya saka da alkhairi ah, gabanin tambayoyi hawa yau ana tunatar da yan uwa akan abin da shafi sha'anin kwamitin marayu na'am kamar yadda kuka sani tun harko mun faɗa cewa ana so a ba su wa'annan abubuwan ne lokacin da za su amfane su ba sai lokaci ya ƙware ba masu abinci da masu tuwahi da masu kuɗi saboda wannan lokacin an kira su gaba ɗayan auna kowa za a ba shi abin da eh, tuwahin kawai zai je ya sa kuma za a haɗa shi da wani abinci na ci insha Allah saboda a ɗauke musu kewa Allah ya gafarta mana eh, malam mai tambaya na harko yana cewa assalamu alaikum shine yake da mahaifiya shekara ta 90 yau ta yi azumi wata rana kuma ta sha to shi ne yake tambaya ya za a yi a iya yi mata ranko bai abin nan konon wa'anda ta sha wa'anda ba ta samu damar yi ba to in dai ta kai shekarun da ba ta yi azumi ba sai ta galla ma kanta ba Allah madaukakin sarki ya yi rangon ga wanda tuwa ya kai ga wani guri ko wanda rashin lahiya sai ta kai bai iya warkewa rashin lahiya ta kai ba ya iya warkewa kuma da sharadin kuma ya zama wannan ya hito daga ilimi an duba rashin lahiyar masana sun tabbatar da irin wagar rashin lahiya ta kai gejin da ba ta yi warkewa to hukunci ne kamar hukuncin tsoho kaga tsoho shi ba a warkewa daga hukuncin ta sai ta bar gallaza makanta don kada abin ya zama sanadiyar rashin lahiya ya kwantar da ita wahalar take hakan nan wasu tsohi saboda son Allah da imani tsaye suka yi sai azumi mm, shi ma haka yace eh, eh, tsaye suka yi na zauna da tsohuwa shekara 96 na'am haka take cewa ba ta yi bayan a ta kai kowa da azumi ta ce abinci Allah ya kallon ta <laughs> shi ne haka a yi ta lallashi mm. da haka a yi haƙuri a yi ta lallashi in Allah ya ta kai inda ba ta biya kullum lokacin da ba su samu gudu sai a ci don mata mutu guda lokacin da ta ji kuma ka ganda za mu in ta ji tana aike babu koli amma duk da an san ba ta da lokacin dawowa ta ranka hmm. wanda duk ba ta yi ba a cidan mata budu da ina ta ranga ne wallahu a'lam na Allah ya saka da alkhairi sai tambayar shi ta biyu yake cewa ina da ɗaya wadda tana da ciki kusan wata takwas na shin ita ya lamarin ta zai kasance wurin cewa. lamarin ta ita matsayawa ta kai har ta haihu in ta haihu ta samu dama sai ta ranka shi ya fi yawa cikin fatoyin maluma cikin maluma a halin da wanka fatawa ita ta yawa akwai yan wata can daga cewa an ɗauke masa sai zaman ne ta ni bai ban fatawa da wannan fatawa saboda na ga maluma na su bi na usaimin yi su mafi fatawa da ita ba ko ba ga ce Allah ba don haka ta aji da ita da mai shayarwa duk su aji ha Allah ya sa wannan lalurar sai ala ta gushe sai su ranka a zuri wallahu a'lam na sai tambayar mu ta karshe a yau insha Allah yake cewa assalamu alaikum malam da Allah suna neman ƙarin bayani game da wanda baya da lafiya bayan minti ashirin da sai ya nemi ruwa hmm. shi ya addaidai ya yi ya biya azumin shi azumin shi yanzu sai an koma ga likitan shi yanzu dai ya ajiye azumi na da man kana minkum maridan yana cikin marasa lahiya ko to azumin dai yanzu ya ajiye sai a koma a binciki likitanci in an gane rashin lahiyar nan ta yi gejin da aka gani ba a warkewa ya koma ga ciyarwa duk rayuwa ta gaba daya in ko ana tsammani ya warke to yanzu ya ci gaba da jinya da bidan magani ya warke sai ci da ranka wallahu a'lam na'am